Hey. مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم ما قست قلوبكم يا بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس توقس قوة رمضان هجرة تدبو دا داري هدو دا أربعين دا هدو دي دي دا تلاتين قوة أوكو شكرا تدبو بيو دا إشرين دا أوكو منا cikin suratul ahzab a yau za mu karanta aya ta 35 zuwa 36 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani musulmi da mumini Allah madaukaki ya ce innal muslimina wal muslimati والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالطاعة والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والقائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah madaukaki ya ce innal muslimina wal muslimati lallai musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal da muminai maza da muminai mata wal qanitina wal da masu biyayya ga Allah maza da mata masu biyayya ga Allah na aka ce alƙanitina ana nufin almuti'ina lillah walƙanitatu ana nufin almuti'atu lillah wasadiqina wasadiqati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata na wasabirati da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata walkhashi'ina walkhashi'ati da masu tsoron Allah maza da kuma masu tsoron Allah mata idan aka ce alkhashi'ina eh, ana nufin alkha'ifina lillah wal kha'ifatu lillah wal mutasaddiqina da masu ba da sadaka maza wal mutasaddiqati da masu ba da sadaka mata wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafidina furujahum da masu tsare al'auransu mazaje ce da kuma mata waɗanda suke tsare al'auransu wadzakirin allaha kasiran da masu zikirin allah sosai maza maza masu yawaita zikirin allah wadzakirati da kuma mata masu yawaita zikirin allah A addallahu lahu makfiratan allah ya musu tanadin wata gafararsa wa ajaran azima da kuma lada mai girma Allah ya kirga waɗannan mutane gaba ɗaya idan dai kana cikinsu to ka tabbata akwai alkawarin Allah za ka samu gafara za ka samu babban lada Allah ka samu dace da waɗannan siffofi wato akwai labarin da mujahid ya bayar game da ummu salama in ka dubi tafsirin aya za ka gani ita ce sababin saukar da wannan aya saboda ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa mazan Allah kuma wannan saboda mata ne suke kawo wannan korafi ita ma take tambayan annabi a kai yakzon rijal wala takzon nisa maza suna tafiya yaƙi mata ba su zuwa yaƙi wa inna ma lana nisful miras sannan idan an yi mutuwa mu gado ma da muke samun rabi ne mace na samun rabin gadon namiji wannan gaskiya ne to kuma gashi Allah bai ce mata su tafi jihadi ba maza ke tafiya jihadi kuma in ka dubi alkur'ani za ka ga alkawarin Allah game da ladan masu zuwa jihadi ladan yana da yawa ladan yana da yawa to sai zama banda mata to wannan abin sai yana sa wa mata tunani kamar maza sun kere musu duk wata hanya ta samun kamala sai zama mata ke cimma eh, maza ke cimma wannan hanya banda mata kuma idan ma mutuwa aka yi ta wajen rabon gado rabi ne mata suke samu ba cikakke ba to shine Allah madaukaki ya sauka da ayoyi guda biyu wannan hadisin yana sahihu tirmizi ba shakka ya tabbata yana hadisi na 322 ayoyi guda biyu aya ta farko ta tsoratun nisa'i ita ce aya ta 32 inda allah ya yi fada ga ita ummu salama da mata waɗanda suke kawo damuwarsu akan cewa rabon mace a gado rabi ne Allah ya ce wala ta tamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din kada wani ya yi fatan samun abin da Allah ya riga ya fifita wani da shi wannan uh, hukuncin Allah ne tsarin Allah ne idan Allah ya so sai halicci mutum a uh, namiji idan Allah ya so kuma sai halicci mutum mace wannan zaɓinsa ne falala ce ta Allah da Allah maɗaukake fifita wani akan wani to Allah ya ce idan ya halicce ka namiji to sai ka yi masa godiya idan ya halicce ki mace to ki fatan ina ma a ce da ke namiji ne ba daidai ba ne idan allah ya halitta ya halittar mace a matsayin mace bai kamata ta yi fata ina ma halittar ta na maza ne ba bai kamata ba saboda tana nuna cewar allah ya yi kuskure da ya yi ta a matsayin mace to kaga wannan ba ƙaramin laifi ba ne allah ya kare mu idan allah maɗaukaki ya halicce ka ya maka wata kyauta to ka daina burin samun wata kyautan da allah bai baka ba a ka daina wannan fatar musamman ta sashin halitta shi yasa allah ya ce ma faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd idan allah ya fifita wani sashi akan wani sashi ta sashin halitta to ba daidai bane ya rika fatar ina ma shi halittarsa misali a ce ta mata ce ko mace ta yi fatar halittan ta ya kasance na maza lirrijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabna was'alullaha min fadlihi inna allaha kana bi kulli shay'in alima ita wannan ayar fada ce tsawatarwa ne Allah yake wa mata su daina fatar ina ma Allah ya yi su maza shi ma namiji kada ya fatar ina ma Allah ya yi shi mace a'a wannan tsarin Allah ne kyautar Allah ne zaɓin Allah ne abinda Allah ya tsara ko ba shakka shi ya dace da bawa to sannan Allah ya saukar da wannan ayar kuma yake nuna cewar ai mata idan sun yi aiki suna samun ladan ba maza ne kadai ke samun wannan ladan ba da sai Allah ya fito da bayanin a fili innal muslimina wal muslimati musulmai maza da mata wal na wal ce. muminai maza da mata ba a ce muminai maza kaɗai ke samun lada ba duk wani aiki wanda ya yi aikin imani zai samu lada wannan ita ce hikimar saukar da wannan aya saboda haka sa Allah yake ta ambaton maza da mata maza da mata domin kar mace ta ɗauka a da ita a tsarin alkur'ani kamar yadda muka yi bayani a baya allah ya sauka da alkur'ani da larabci larabci kuma a tsarinsa yana rinjayar da maza a kan mata to saboda haka idan allah ya tashi magana sai ka ji ana ya ayyuhal lazina amanu ai maza ake kira ya ku waɗanda suka yi imani sai mata su ce a to da mu kenan wannan allazina amanu kam ai maza ne shine allah ya ce duk ɗaya ne wannan rinjayar wanda ake wa maza ba fifiko ba ne tsari ne na larabci kuma haka ɗin idan allah ya fifita mazan to bai kamata mata su ce don me yasa allah ya fifita maza a kansu ba wannan zaɓin allah ne saboda ka kyautar allah ne idan allah ya so sai ya kyautarsa gabawa kuma ya hana wani wannan tsarinsa ne shine ma'anar la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd kasancewar Allah yana kiran masu imani maza wannan baya wa da mata su ma suna samun lada idan sun yi aikin kware to babban abin da muke lura da shi game da wannan aya shine farkonsa da kuma ƙarshensa wadda su ne mafi muhimmanci ba shakka duka abubuwan da suka zo a ciki akwai bayanin eh, sharhin su zai ɗauki lokaci amma idan ka dubi farkon ayar da kuma ta akwai bayanai da suke muhimmai da farko allah maɗaukaki yana nuna cewar musulmi daban ne da mumini babu shakka ayoyin alkur'ani ba wannan kaɗai ba an samu dalilai daban-daban a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini amma idan ma akwai wata ayar da take nuna akwai bambanci to ba tana bayan wannan aya wannan ayar ta fito da bayani a fili innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati lallai musulmai maza da mata muminai maza da mata kaga ya gwada cewar musulmi daban mumini daban kuma babu shakka gaskiya ne wannan ya taho ta ayoyi daban-daban kuma ya taho ta hadisan annabi muhammad su ma suna da yawa tunda allah maɗaukaki ya faɗa akwai buƙatar ka gane mai hikima tunda allah ya ce musulmai maza da mata muminai maza da mata akwai bambanci abinda ake so ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka cimma daraja ta imani ka sani akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini kuma kai ta ƙoƙari kaga cewar martabarka ta ɗara ta musulmi ta kai martaba ta mumini shi yasa Allah ya kawo wannan don kwadaitar da mu innal na wal musulmati wal na wal mu'minati sai aka kawo don duk bayanin da ya zo a gaban waɗannan sharhi ne game da imani domin ayyuka ne na imani alƙanitina da alƙanitatu da asadikina da asadikatu asabirina asabiratu alkhashi'ina alkhashi'atu almutasaddiquna da almutasaddiqatu wannan duk siffa ce ta mumini wasa'imina wasa'imati walhafizina furujahum walhafizati duk siffofi ne na imani saboda haka yasa kalmomin biyun su ne mafi muhimmanci ka sani akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini kuma ka rika kokari ka ga cewa matsayinka ba musulmi ba ne ka kai martaba ta mumini ka tarje ma wannan har allah ya karɓi ranka allah ka samu iya dacewa saboda duk abin da ya taho a bayan waɗannan siffar imani ne in ka lura da alkunutu da asidku da asabru da alkushu'u da asadaka saunu. wannan dukkansu ayyuka ne na imani to kuma kamar yadda Allah ya nuna akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini saboda a zaburar da mu mu yi ƙoƙari mu cimma martabar imani haka ma ya zo ta hadisin manzon Allah eh, babu shakka yanda ya taho a ayar alkur'ani a fili haka nan musamman Allah ya aiko mala'ika jibril ya zo ga manzon Allah wanda akasari mun san wannan hadisi hadisin zuwan mala'ika jibrilu majalisin manzon Allah a lokacin da mala'ika jibrilu ya rikida ya zama mutum shi wannan labarin labarin yana da tsawon gaske don haka yasa akwai waɗanda suka yi littafi suka rubuta littafi akan zuwan mala'ika jibrilu majalisin annabi muhammad saboda tsawon hadisin da ilimin da yake cikin hadisin ya samu riwayar sahabban annabi muhammad mutum shida sahabbai mutum shida suka ba da labari ko da ke akasari muna karanta labarin hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar shine hadisin sayyidina umar bin khattabi hannu nahnu julusun inda rasulillah saboda limamin nawawi ya saka shi a cikin arba'un hadis amma ba shi kadai bane waɗanda suka ruwaito wannan hadisin akwai abu zarrin algifari ya ba da labarin zuwan mala'ika jibrilu majalisun manzon Allah akwai abu huraira akwai jabir bin abdullahi albajali jabir albajali sannan akwai abdullahi bin abbas akwai abu amirin al'ashari sannan sai na umar kaga mutum shida abu zar gifari abu huraira jarir kai bin abdullahi al-bajali abdullahi bin abbas abu amirin al-ash'ari sannan sai na umar bin khattabi ko da yake hadisin sai na umar saboda fa'idojinsa eh, yawan fa'idojin da ya ƙunsa shi yasa al-imamu nawawi rinjayar da shi to sai zama mutane sun fi sanin haka ya taho majalisin annabi muhammad shi mala'ika jibril da ba wai hadisin zamu karanta gaba ɗaya ba babu shakka hadisin yana da fa'idoji da yawa domin malamai sun tabbatar fa'idojin da ake samu a ciki sun kai saba'in da bakwai ilimi daban-daban da za ka ciro game da zuwan mala'ika jibrilu majalisun manzon Allah a lokacin da ya rikida ya zo ma sahabbai a sura ta mutum muhimmin abu shine tambayoyin da ya yi wa annabi muhammad waɗannan tambayoyi su ne manyan abin da ya kamata a ce musulmi ya sani ya muhammad akhbirni anil islam ya kai muhammad ka bani labari mai ake nufi da al-islam ku duba wata hikima na karantarwar mala'ika jibrilu saboda haka yasa musulunci addini ne da yake da bayani dalla-dalla in dai mutum musulmi ne zai baka amsa tambaya game da abin da ya shafi addininsa musamman abin da ya shafi imani ya shafi musulunci abu ne mai sauki wata hikima ce ta mala'ika jibrilu shi yasa abin ya zo da sauki mala'ika jibrilu da ya taho majalisun manzon Allah ya ce akhbirni anil islam ka bani labarin game da musulunci saboda haka sai manzon Allah ya ce al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila manzon Allah ya bashi wannan amsa al-islam abubuwa guda biyar ne kaga mala'ika jibril yake tambayan annabi kuma majalisi ya cika mutane na dama da hagu gaba da bayan manzon Allah ga wannan mutumin ba a san shi ba bako ne ya taho yana tambaya ga manzon Allah saboda ka kowa ya kasa kunne saboda babu shakka suna samu wani ilimin da ba su taba sani ba annabi ya ce al-islam abinda ake cewa al-islam shine an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم zakata وتؤتي الزكاة ramadan رمضان hujjar bait arkanul islami kenan kaga a cikin sauki manzon Allah sai ya karantar da mu rukunnan musulunci amma ta dalilin tambayarwa tambayar mala'ika jibrilu saboda kai sa malamai suke cewa rabin ilimi ta tambaya ne rabin ilimi yana tambaya sauran rabi kuma sai ka yi karatu don haka yasa da tambayan sai aka samu rabin ilimi gaba ɗaya to lokacin da annabi ya faɗa sai ya ce sadakta in ji mala'ika jibril ce sadakta kafin gaskiya kuma da saninsa ya faɗa da gangan ne ai ai duk duniya ba wanda ya kai mala'ika jibrilu ilimi babu mai dalili saboda shi ya koyar da manzon Allah kaga kenan kan ma kai tunanin akwai wani kuskure ta sha'anin al'amarinsa babu mala'ika jibrilu yana da ilimi sai ya ce manzon Allah ka faɗi gaskiya me dalili to duk wanda ke gurin zai koma kallon mai tambaya ta ce a'a yau ga wannan mutum kai kake tambaya an baka amsa ka cewa an faɗi gaskiya to kaga hankalinsa ya dawo kanshi dama abin da yake so kenan kaga duk wanda ke gurin zai hankalinsa zai dawo ga mala'ika jibrilu saboda haka tambaya ta biyu kaga dole zai kasa kunne kowa zai ji me yake tambaya da ya ce sadakta sai idan kowa ya kawo ya dawo kansa shine sayyidina umar yake cewa fa ajibna lahu yas'aluhu wa kuhu. muna mamakin wannan bako kai kake tambaya sannan an baka amsa ka ce gaskiya ne kana gaskanta mai baka amsa to sai ce fa akhbirni anil imani ba ni labari game da imani kaga ya tabbata hankalin sahabbai ya dawo ya dawo gare shi yayi wannan tambaya me yasa saboda sahabban manzan Allah su gane akwai bambanci tsakanin al-islam da al wannan hikima ce kuma babu masu tsara wannan hikimar illa malamai mala'ika jibrilu da kuma annabi muhammad wannan hikima ce ta nuna mana wani ilimi wanda dama shi Allah ya faɗa a dunkule a cikin alkur'ani amma yana son a warware wannan ilimi domin abin da Allah ya faɗa mana a nan a dunkule ne innal muslimina wal muslimati wal musulmai da muminai kaga ba a ce suwaye musulmai ba suwaye muminai amma mala'ika jibril ce ya taho zai karantar da mu suwaye musulmai suwaye muminai amma da hikima saboda haka sai ya tsara wannan hikima ya zo majalisin manzon Allah ya mar tambaya da annabi ya bada amsa game da al-islam sai ya ce fa akhbirni anil iman to ka bani labari game da al-iman naji al-islam to sai manzon Allah ya ce an tu'mina billah imani shine ka gaskanta akwai Allah shine tu'mina billah ka gaskanta cewar akwai Allah domin akwai wanda bai da akwai Allah ba akwai su suna nan to ka yarda akwai Allah wannan shine matakin farko tu'mina billah ma'ana tusaddiqu bi wujudihi wa mala'ikatihi ka gaskanta akwai mala'iku wa kutubihi da littafai da Allah ya saukar wa rusulihi da manzanni da Allah ya aiko wa yawmil akhir ka yadda akwai wata rana tana zuwa wata rana tana zuwa ita ce ranar kiyama rayuwarta ba irin ta duniya ba ce wato rayuwar da kake gani a duniya akwai lokacin da zai kare shi yasa ya ce wa yawmil akhiri da ya faɗi haka a wannan riwaya kala sai mala'ika jibril ya ce sadakta ka faɗi gaskiya da ya sake cewa sadakta hankalin sahabai ya sake dawowa kan mai tambaya kala sai ya ce fa ni an al to ka bani labari game da al martaba ta al kyautatawa bayan labari game da kyautatawa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da ake nufi da kyautatawa an ta abu ka annaka tarahu ka bauta ma Allah tamfar kana ganinsa domin an riga an gaya maka bautar Allah din yana karkashin al-islam yanda ake bauta Allah tunda akwai sallah akwai zakka akwai haji akwai waɗannan duk ibada ne to wannan ibadar da za ka yi ka yi ta kamar kana ganin Allah idan ba ka ganin Allah ka kaddara shi Allah yana ganin ka wannan riwaya tana sahihu muslim kitabul iman babu bayanul iman wal islam wal ihsan yanda yanda hadisin ya zo da tambaya akan abubuwa guda uku to haka nan al-imam muslim ya yi masa babi matakan addinin musulunci guda uku ne matakin al-islam matakin al-iman matakin al-ihsan to wannan riwayar ta sayyidina Umar ce ita ce riwaya da ta fi shahara saboda kasancewar tana eh, tana arba'una hadis akwai riwayar Abu Huraira Yadda muka ce waɗannan sahabbai mutum shida ne a riwaya ta Abu Huraira mala'ika Jibril ya ce ya Rasulullah mal iman kaga ba wai akhbirni anil imani ba yace ya rasulallahi mal iman kala <clears throat> sai ya ce al'imanu an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa biliqa'ihi wannan riwayar abu huraira kenan wa biliqa'ihi ka yarda akwai Allah ka yarda akwai mala'ikun Allah ka yarda za a haɗu da Allah ka yarda za a haɗu da Allah wa rusulihi ka yarda akwai manzannin Allah wa tu'mina bil ba'si kuma ka gaskanta cewar za a tashi bayan an mutu kaga hadisin sayyidina umar ya ce wal yawmil akhiri wannan kuma ya ce wa tu'mina bil ba'si ka gaskanta cewa za a tashi a bayan mutuwa duk da ma'anar su guda ne saboda haka yasa ake cewa akwai riwaya da sahabbai sukan yi ma hadisi riwaya bil ma'ana wanda babu shakka yana da yawa ta hadisin manzon Allah zai kasance sahabi ya ba da labari ne ta ma'anan abin da ya tabbata ba wai lafazin sak na abin da ya auku ba to sana akwai hadisin anas bin malik kamar da muka ce akwai hadisin uh, abu musal uh, akwai hadisin abdullahi bin abbas to wannan hadisin na abdullahi bin abbas shi hadisin anas bai taho karara da riwaya kamar da sauran sahabai suka bayar ba amma akwai hadisin sa da hadisin abdullahi bin abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tu'mina bil bil mauti ka gaskanta cewa akwai mutuwa wa bil ba'si ba'da al mauti kuma ka gaskanta cewa akwai tashi a bayan an mutu to wannan sai dai fara gaya masa sannan sai ya ce mal islam menene al islam kala sai annabi ya ce al islamu an ta'budallaha al-islamu an ta'budallaha a maimakon an tashhada yanda ya taho ta hadisin sayyidina Umar Al'islamu islamu an ta'budallaha wa la tushrika bihi wa tuqima as-salata wa tuaddi zakata al-mafruḍa wa tasuma ramadan wannan hadisin Abdullah bin Abbas amma in ka lura duka arkanul islami ne guda biyar yana ƙara cewa wata hujjal baita wa ta'tamira saboda haka yasa da umura da aikin hajji kowannen su farilla ne kaga akwai fahimtar da muke dauka ai umura sunna ce la umura wajiba ce umura dole ne haka ma hajji dole ne saboda haka kowanne yana zaman kansa ne kar ka dauka yanda fila take ga sallan farilla haka ita ma umura take ga aikin hajji ba haka bane aikin hajji da umura kowannen su farilla ne na farko amma daga na farkon an gama saboda haka wannan annabi da kansa ya faɗa manzon Allah da kansa ya faɗa ya ce amma zada fa huwa tatawwu'un in ka sake yin haji ba farilla bane nafila ne in ka sake yin umra ba farilla bane nafila ne amma dai na farkon dukkan su farillai ne to yana daga cikin dalili <clears throat> kuma wannan fahimtar ita ce mafi inganci babu shakka na'am akwai fahimtar cewa umra nafila ne wannan fahimtar tana da rauni ba ta da hujja mai karfi cewa umra farilla ne wannan ita ce abin da hujja ta tabbata a kai daga cikin dalilai shine wannan hadisin riwayar abdullahi bin abbas manzon allah ya ce wa mala'ika jibrilu ya kirga umra a cikin arkanul islam ya ce wata hujjal baita wa ta'tamira ka je aikin hajji ga ka'aba kuma ka yi umra kaga kenan su ya zama rukuni don haka yasa ba laifi ba ne ka fara umra kafin ka je aikin hajji don akwai waɗanda suke ganin ai an yi kuskure ya za a fara yin nafila ta umra ba nafila ba ce tana zaman kanta inda za ka je aikin hajji ba ka yi umra ba har yanzu ana bin ka farilla saboda ka umra farilla ce hajji ma farilla ne babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci da annabi ya faɗa sai ya ce wa taktasila janaba ka yi wankan janaba wa wa tutimmal wudu'a kuma ka tabbata kana cika alwala wannan duk ya zo cikin ƙari da aka samu a hadisin a riwayar abdullahi bin abbas wato ta amsar da manzon allah ya ba wa mala'ika jibril to sannan sai ya tambaye shi mal ihsanu mal ihsanu sai annabi ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan riwayar tana sahihu muslim kuma tana sunan ibn majah bi eh, tamamihi yanda hadisin ya zo, yanda muka karanta za zaka ganshi a sunan ibn majah yana kuma kitabul fitan sunan ibn majah yana kitabul sunna ya kawo shi a wurare guda biyu sannan hadisin yana eh, kitabun musannaf ibn abi shayba akwai riwaya da ta zo ya ce wallazi ba'asa muhammadan bil haqqi ma kuntu bi a'lama bihi shi kansa manzon Allah bayan mala'ika jibril ya gama tambayar sa ya tafi ya tafi wanda shi yake nuna maka annabi shi kansa bai ma sani ba bai ma san mala'ika jibrilu ba ne shi kansa manzon Allah bai gane ba saboda yadda mala'ika jibrilu ya ɓadda kama kuma ga shi abubuwan da ya masu ban mamaki wanda wani zai iya ganewa amma hatta manzon Allah bai gane mala'ika jibrilu ba ne domin abin da annabi ya faɗa kenan ya ce wallazi ba'asa muhammadan bil na rantse da wanda ya aiko annabi muhammad da addinin gaskiya ma kuntu bi a'lama bihi min rajulin minkum wallahi ban fi ɗayan ku sanin wannan mutumin mala'ika jibril ne ko ba shi ba ne ban fi ɗayan ku sani ba wato da ni da ku duk ɗaya ne ban san cewa mala'ika ba ne wa innahu la Jibril kuma sai yanzu na ankara sai yanzu na gane ashe mala'ika jibril ne annabi yake gawa sahabbai wannan riwayar kenan kaga sai da ya rantse wallazi ba asa muhammadan bil akwai wata riwayar kuma manzon Allah ya ce subhanallahi haza jibrilu sai da mala'ika jibrilu ya ɓace nan da mala'ika jibrilu ya bar majalisin manzon Allah yana shan kwana sai Allah ya ankarar da manzon Allah mala'ika jibrilu yana shan kwana sai ce subhanallah haza jibril mala'ika jibrilu ne akwai riwaya da ya ce alayya bihi maza ku zo mun da mutumin nan ai sahabbai suka ruga sha kwana ba kowa ya tafi abin da ya sa annabi ya ce ku zo min da mutumin nan ya san mala'ika jibril ne kuma ya san ba za su iya kama shi ba ya sani amma saboda ya tabbatar musu ba mutum ba saboda wani ba zai yarda ba a wannan majalisi idan annabi ya ce ai mala'ika jibril ya ce ba sai dai kabari ya tafi sannan za ka gaya mana shine sai ya ce ku je ku nemo min shi kaga dai ai in kana son ka tabbatar da gaskiyar annabi kai ma za ka ruga kuma a lokacin da annabi ya faɗi wannan gaba ɗaya majalisin kowa tashi yi saboda manzon Allah cewa ya ku kawo min shi ka san kuwa duk irin gudunka akwai wanda sai ya fi ka a wurin idan aka ce annabi ya ce a zo da kai to wallahi mutum duk inda ya shiga sai an kawo shi manzon Allah ya ce alayya bihi ku zo min da shi suka zaga aka yi gudu aka dawo kai ba mu gan shi ba ya rasulullah Allah ya ce to innahu la jibrilu mala'ika ji kaga kowa zai yarda saboda ai ya tafi neman sa shi da kansa amma bai gan shi ba yana daga cikin dalilai da ya sa imanin sahabban annabi Muhammad ya fi na kowa karfi saboda kullum suna ganin abun mamaki game da rayuwar manzon Allah saboda haka kullum imanin su karuwa yake yana daɗa ƙarfi Allah yana cire shakka daga zukatansu wannan yana daga cikin misalai da Allah ya yi na karfafa imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce haza jibrilu wannan mala'ika jibrilu ne ja al yu'allima nasa dinahum ya zo ne saboda ya karantar da mutane addinin su shi kaga waɗannan abubuwa su ne addini al-islam al-iman al-ihsan don me saboda abin da manzon Allah ya faɗa ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma ja'ani qattu illa wa ana a'rifuhu tun da nake da mala'ika jibrilu bai taba zuwa mun ban gane shi ba sai wannan karo yace illa an takuna hadhihi marra tun da nake da mala'ika jibrilu yana zuwa ina ganewa shine amma a wannan karo ban gane shi ba wannan yana sunan dara kutuni in ka dubi kitabul hajji babul mawaqit a ƙarshen hadisin sai manzon Allah ya ce alayya bihi ku kawo min shi fatalabnahu ya ce muka neme shi falam naqdir alaihi bamu iya kamo shi ba faqala rasulullahi sai manzon Allah ya ce hal tadruna man haza to kun san kowaye wannan haza jibril wannan mala'ika jibrilu ne atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne saboda ya koyar da ku addininku kaga kenan mala'ika jibrilu shine malamin Eh, manzon Allah babu wanda ya fi shi iya eh, sanin salon karantarwa saboda haka mala'ika jibrilu ya taho ya karantar da sahabbai wato saboda ƙarfin ilimi ya zo majalisin manzon Allah ya sa annabi ya karantar da sahabbai abinda shi yake so ba tare da shi ya karantar da su ba kaga wannan in ba mai ilimi ba mai iya ya taho majalisi ya sa annabi ya karantar da abin da yake son a karantar kuma ya bar majalisin babu wanda ya gane shi shi ne wanzan Allah ya ce to fahudu hud ina muku wasiyar ku riƙe waɗannan abubuwa da annabi mala'ika jibril ya faɗa ku riƙe su da kyau fa wallazi nafsi biyadihi ma shubbiha alayya ni ƙabla قبل ke hazihi bai taɓa rikitar min ba tun da Allah ya haɗa ni da shi sai wannan karo a wannan karo ne kaɗai mala'ika jibril ya rikice min wato ya rikice wa annabi annabi bai iya gane shi ba ya ce wa ma araftuhu hatta walla ban iya gane shi ba sai da ya juya baya ya tafi wata riwayar ma tambaya su annabi yake ya ce hal tadruna man haza kun san waye kuwa sannan sai ya ce musu haza jibrilu wannan shine mala'ika jibrilu akwai riwayar sayyiduna umar kamar wanda ta zo a arba'una hadis kenan wanda sayyiduna umar yake cewa sun man talaka falabistu maliya mala'ika jibril ya tafi kuma na jira na wani tsawon lokaci idan aka ce labistu maliyan na jira na tsawon lokaci ba ayyana yawan ba daɗewan lokacin ba wato an samu lokaci mai tsawo sai daga baya annabi ke cewa ya umar a tadiri mani sa'ilu shin umar ka san mai tambayan nan kuwa kultu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai mala'ika sai manzon Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum li yu'allimakum dinakum wannan lafazin ya zo a sahihu muslim wannan lafazin da na hadisin sayyidina umar amma a riwayar al-imam at-tirmidhi yanda al-imam at ya kawo hadisin sayyidina umar sayyidina umar ya ce ni rasulullahi ba'da salasin sai na hadu da manzon Allah a bayan kwana uku kaga wancan riwayar ta sahihu muslim yace falabistu maliya amma a riwaya ta imam tirmizi sayyidina umar ya faɗi yawan kwanakin sai da aka samu kwanaki uku a bayan tafiyar mala'ika jibrilu a bayan wannan ranan sai ya ce min ya umar hal tadri man sa'ilu ya umar ka san waye mai tambayan nan a ranar da wani ya taho yana mun tambaya ka san waye fakuntu allahu wa rasuluhu a'lam na ce allah da manzo suka fi sani to akwai riwaya da ya zo sai yake gaya masa ya ce falabistu salasan a maimakon maliyan wannan riwayar ma ta tabbata ta inganta to akwai kuma hadisin abdullahi bin abbas a hadisin abdullahi bin abbas ya ce jalasa rasulullahi majalisar lahu wata rana annabi ya zauna a gurin da ya saba zama yana karantarwa fa'atahu jibrilu alaihi salam mala'ika jibril ya taho ga manzon allah Fa jalasa baina ya dai rasulillah sai ya zauna a gaban manzon allah wadi'an kaffaihi ala rukubatai rasulillah ya ɗora tafukansa guda biyu akan gwiwoyin manzon Allah faƙala sai ce ya rasulallah kaga akwai wata riwaya da zaka ga ce ya muhammad ya rasulallah haddisni mal islam ya rasulallah ka bani labari menene al islam ashe abu ne wanda ake son kowane musulmi ya ɗauki wannan shi yasa mala'ika jibril ya zo majalisin manzon Allah ya karantar kuma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbai ya ce ku zo an ku ɗauki karatun da mala'ika jibril ya karantar abin ya zo karantarwa ku ɗauka kaga kenan abu ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya san arkanul islam kowane musulmi ya san arkanul iman bai kamata a ce musulmi bai san rukunnan imani ba bai san rukunnan musulunci ba haddisni mal islam Sa'ad da ce an tuslima wajhaka lillah wa tashhada Allah ilaha illallah wahdahu la sharikala la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga yanda manzon Allah ya bashi amsa an samu bambanci ta riwayoyin waɗannan sahabbai amma duka yana ishara ga cewar arkanul islam ne kamar riwayan abu huraira annabi ya ce al-islam anta abudallaha wala tushrika bihi Watuƙi tuqima a wannan riwayata ta Abdullahi bin Abbas annabi ya ce al-islam an tuslima haka lilla ka miƙa rayuwarka ga Allah shine al-islam wa tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai da ya gama sai mala'ika jibril ya ce fa'iza fa'altu zalika to muhammadu idan na yi haka fa ana ni musulmi ne ya tambayi manzon Allah kaga shi ya tambaya ya ce menene islam ya gaya mishi arkanul islam to sai ya ce fa'iza fa'altu zalika fa'ana muslimun idan na yi haka na zama musulmi sai manzon Allah ya ce iza fa'alta zalika faƙad aslamta idan ka yi haka to ka musulunta kaga sai ya ba shi amsa ta ilimi bai ce kai musulmi ne ba ya ce ka musulunta domin idan ya ce kai musulmi ne ya tabbatar da wannan shaida a kansa ko da kuwa zuciyar bata kudurta musulunci ba amma sai annabi ya ba shi amsa ta ilimi ya ce mar idan na yi haka ni musulmi ne sai ce a'a idan ka yi haka ka musulunta kuma gaskiya ne idan mutum ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya yi kalmar shahada ya musulunta amma cewa shi musulmi ne wannan abu ne na Allah Allah shi ya barwa kansa sani saboda haka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da amsarsa akan yaƙini duk da cewar bai san mala'ika jibrilu bane sai ya ce ya rasulullahi fa haddisni mal iman to ya kai manzon Allah ka bani labari menene al iman قال سيتي الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر خير كله خيره وشره wannan riwayar abdullahi bin abbas kenan saboda haka ya sa wannan riwaya ta abdullahi bin abba da yake ita ma ingantacciya ce ya sa duk abin da ya shigo a ciki imani da shi dole ne kaga a nan annabi ya ce ka yi imani akwai allah wal yawmil akhir akwai rana ta karshe wal mala'ika akwai mala'iku wal kitabi da littafai wan nabiyyin da annabawa wa tu'mina bil mauti wa bil hayati ba'da al mauti kai imani akwai mutuwa kai imani akwai rayuwa a bayan mutuwa za a tashi bayan an mutu wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan wa tu'mina bil jannati ka gaskanta cewa akwai aljanna wan nari kuma akwai wuta wal hisabi akwai hisabi wal mizani ka yadda akwai al mizan sikeli na gwada ayyuka wa tu'mina bil qadari kuma kai imani da qaddara kullihi kowane irin qaddara khairihi wa sharrihi alkhairin kaddara da sharrin kaddara duka yadda tsarin Allah Ta baraka ta'ala ne saboda ka yasa duk abin da ya zo a cikin wannan hadisin yadda da shi dole ne da zaran kayi inkarin guda mutum ya fita musulunci Allah ya kare mu ah, mala'ika jibril sai ya ce masa fa idza fa'altu zalika faqad amantu idan nayi haka nayi imani kenan sai manzon Allah ya ce idza fa'alta zalika idan kayi haka faqad amanta babu shakka kayi imani dan idan har kayi hakan to an gama babu shakka kenan ya tabbata cewa kai mumini ne sai ya ce ya rasulullah fa haddisni mal ihsan ka bani labari menene al ihsan to sai manzon Allah ya ce masa al-ihsanu an ta'amala lillahi ka annaka tarahu kaga ba kamar hadisin sai na Umar ba an ta'budallaha al-ihsanu an ta'amala lillahi ka ta rahu. domin wannan ma'anar ta fi faɗi akan wancan ka yi aiki domin Allah duk wani aiki da aka yi domin Allah ibada ce amma wancan idan aka ce ka bauta ma Allah tunaninmu shi ne sallah kawai azumi kawai amma idan aka ce ka yi ma Allah aiki wannan ma'anar ta fi tasiri saboda ya fi nuna maka cewa duk abin da ka yi shi domin Allah duk abin da ka yi shi domin Allah ana son ka kyautata shi ka yi shi ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah fa innaka illam tarahu fa innahu yaraka wannan hadisin Abdullah bin Abbas kenan fa innaka illam tarahu illam tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin sa to Allah yana ganin ka hadisin yana al-musnadul imami Ahmad shine hadisi na 2924 wallahi wannan hadisi kamar yadda muka ce a sharhinsa malamai sun fitar da ilimi ya kai 77 wanda ni na gani ta, ilimin da ibn hajar ya cire ma hadisi ma ya fi haka don haka akwai ilimi mai dimbin yawa a ƙarƙashin wannan hadisin ilimin yana da ɗimbin yawa a ce maka mala'ika jibrilu ya zo majalisin manzon Allah saboda ya karantar da mutane ai babu shakka ya kai ka san wannan ilimi ya kai makura to amma babban abin da wannan hadisi yake karantarwa kusan duk malaman hadisi sun yarda wato shine arkanul islam da arkanul iman wannan shine babban abu shine farko shine mataki wannan ya zo ta bayanin alhafizul aini a littafin umdatul qari mujallar na farko shafi na 283 yace ja'alan nabiyul islam isman lima zahara min al'amali idan ka dubi amsar da manzon Allah ya bawa mala'ika jibrilu annabi ya ɗauki musulunci idan aka ce al'islam menene al'islam ya shafi aikin da kake yi da jikinka shine al-islam don haka in ka dubi riwayar abdullahi bin abbas annabi da ya tashi ba da amsa ya ce al'islam an tuslima nafsaka ka miƙa rayuwarka ga allah ashe kenan duk ibadar da ɗan adam yake duk wani aikin da za ka yi da jikinka yana ƙarƙashin al'islam yana ƙarƙashin al'islam lima zahara min al'amal wal imana isman lima batana min al'i'tiqadi al-imam al-aini yace amma sai annabi ya ɗauki al <clears throat> ya zama sunan abin da ya buya abin da ya buya kuwa wanda ya shafi aqida abin da zuciya ke kudurtawa shi ake nufi da aƙida. abin da zuciya take kudurtawa a zuciyarka kana jin kai ka yarda akwai Allah wannan shine al-imanu billah a zuciyarka kana gaskanta cewar akwai mala'iku kaga wannan aiki ne na ɓoye a zuciyarka ka yadda cewar akwai aljanu akwai abubuwan da ba ma gani kuma babu shakka gaskiya ne suna nan kamar misali mutuwa akwai tashi bayan an mutu sannan kuma akwai hisabi akwai mizani da za a gwada ayyukan mutane akwai wuta akwai aljanna abubuwa ne da ba mu gani amma mun yadda akwai su kaga zuciya za ta kudurta wannan to duk wani aiki na zuciya sai annabi ya aje shi a ƙarƙashin al'iman wa zalika li anna al'amala laysat min al'iman wa tasdiq bil qalbi laysa min islam ba wai ana nufin ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddara duk wani aiki na jiki baya shafar imani ya tsaya ga islam bane kuma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin gaskanta abu da a zuciyarka idan ka gaskanta abu a zuciyarka yana raba ka da kalmar al'islam sai dai a barka da kalmar ta al'iman ba haka ba ne. bal zalika tafsilun lijim latin hiya kulluha shay'un wahidu wato abu ɗaya ne amma sai Allah tabaraka ta'ala ya karkasa su bisa gwargwadon sashi na jikin ɗan adam wanda in ka haɗa su gaba ɗaya da al-islam da al-iman jima'uha addinu ai gaba ɗayan su addini ne shi yasa a lokacin da mala'ika jibrilu ya tafi sai manzon Allah ya ce mala'ika jibrilu ya zo ne saboda ya karantar da ku addini ashe kaga addini ya haɗa al-islam da al-iman da al-ihsan ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أتاكم جبريل يعلمكم دينكم والتصديق والأمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا saboda haka ka gaskanta kuma ka yi aiki ka gaskanta ka yi aiki idan kana aiki ba ka gaskantawa a zahiri babu shakka kai musulmi ne za ka samu mutum ana sallah da shi amma zuciyarsa yana shakkan allah allah ya kare mu don mutumin da ya shakkan samuwar Allah ya fita musulunci babu shakka saboda aka yi sa malamai ke cewa irin wannan tunanin da ya zo zuciyarka kai ta neman tsarin Allah kana koransa kar ka yadda tunanin ya zauna ma a zuciya kar ka yadda to abin da ake so da kai yanda kake aikata aiki na addini da jikinka ka yi ƙoƙari zuciyarka ta ƙudurta wannan don haka eh, al'imamul imam al-aini ya ce summal ismul iman ya tanawalu ma fassara bihi islam ai idan ka dubi al-islam da al-iman zaka ga kamar suna cuɗanya kamar wannan yakan dauki ma'anar wancan wancan yakan dauki ma'anar wannan wasa'iru ta'ati li kauniha thamaratun li tasdiqil batin alladhi huwa aslul iman fi فسر wafdi eh, bil islam wani wurin zaka ga annabi yana fassara. aikin imani ya kira shi aikin musulunci wani wurin a fassara al-islam da kalma ta al-iman ne ibn tamiya yake cewa don haka al-islam in ya taho shi kadai yakan ɗauki ma'anar al-iman amma idan sun taho su biyu to sai a ba mu kowa ma'anarsa kamar da suka zo su biyu ta hadisin mala'ika jibrilu wannan ya zo a majmu'u fatawa yana mujallar na bakwai shafin ɗari shida da talatin da shida ibn taimiyya ya ce al'ihisanu ya dukulu fihi imanu dukkansu suna tarayya sukan yi cuɗanya al'islam ya shiga al'iman al'iman ya shiga al'islam hakanan kuma al'ihisan والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين wal mu'minuna akhassu minal babu shakka yadda mala'ika jibril ya kasa matakan musulunci guda uku din nan haka din shine mafi dacewa don haka matakin farko shine mataki na al'islam don haka idan aka kai mataki na al'iman babu shakka wannan martaba ta dara martaba ta al'islam amma idan mutum ya isa martaba ta al-ihsan to wannan martaba ta shi ta dara ta al'iman. ya ce to kamar a ce annabi ne da manzo ai kaga kusan ma'ana ɗaya tana haɗa su amma babu shakka su yana ɗaukan fassaransa daban fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula kowane kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba amma idan aka ce mutum manzo to babu shakka annabin Allah ne ba da za a yi ka zama manzon Allah ba ka zama annabin Allah ba amma idan aka ce maka annabin Allah ba lalle bane mutum ya zama manzon Allah fa inna halata tanawalu risala annubuwa ba ta shafan ar-risala amma ar-risala ta game annubuwa da kuma ar-risala kanta to haka in ka dubi littafin Jami'ul Ulum sharhin na hadis littafin Ibn Rajab eh, juz'i na farko shafi na 93 ya ce fa'ammal islam faƙad fassarahu nabiyu bi amalil jawarihi al-zahira manzon Allah ya fassara mana abin da ake nufi da al'islam ayyukan jiki na bayyane min alƙauli wal amali magana da za ka yi ta bayyane ah, shi yasa annabi ya ce an tashhadu Allah ilaha illallah saboda bayyana maganarka ka kalmar shahadarka wannan duk aiki ne na bayyane saboda ka ya shafi al'islam wa awwalu zalika shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa huwa lisani kaga aikin harshe ne sun iqamus salati sannan ka tsaye da sallah kaga sallah ma aikin jiki ne wa ita'u zakati ba da zakka saumu ramadan azumin watan ramadan hajjul baiti ziyaran ka'aba liman istata ilaihi sabila wa hiya munqasima ila amalin badani aikin haji ya kasu kashi biyu akwai aikin jiki yace kal hajji bin nisbati ila al an makka eh, eh, munqasima ala amalin badani eh, kamar sallah kamar azumi aiki ne da mutum yake da jikinsa wa ila amalin mali sannan akwai aiki na dukiya tsantsa kamar misali zakka amma duk dai ibada ce ta zahiri zakka ibada ce ta zahiri kaga zakka ta shafi dukiyanka wa ila ma huwa murakkabun minhuma sannan akwai aikin da kuma ya hada aikin jiki ya hada aikin ya hada da aikin dukiya shine kamar misali aikin hajji kaga da sallah da azumi ayyukan jiki ne tsantsa amma idan aka ce aikin hajji kaga ya hada aikin eh, wato ibada ta dukiya da kuma ibada ta jiki domin zakka ibada dukiya ce tsantsa amma sallah ibada jiki ne tsantsa saboda haka ita kuma aikin haji ba aikin haji wannan rukunin sai zama ya hada ibadar dukiya da kuma ibadar jiki to sai Allah ya karkasa ta inda kowane jikinka yana ba da nashi gudunmawa ta wajen ibada don haka idan mutum ya hada waɗannan rukunai guda biyar to za ka samu duka sassan jikinsa ya bauta ma Allah ta baraka ta'ala an samu ibadar harshe an samu ibadar jiki akwai ibadar kafa akwai ibadar hannu in ka dubi yadda sallah take da jiki ake yi in ka dubi yadda zakka take da dukiya ake in ka dubi yadda aikin haji yake sai a hada da jiki da kuma dukiya to haka Allah ta tabaraka ta'ala ya kasa wannan ibada wannan duka yana ƙarƙashin ibada ta bayyane saboda haka ana kira wato wannan sashin yana ƙarƙashin al-islam yana ƙarƙashin al-islam ibn rajab ya ce wa fi riwayati ibn hibban adafa ila dhalika itimar akwai riwaya da aka kawo sai aka ƙara da umra kamar yadda muka karanta wal ghusl min janaba da kuma wankan janaba wa itmamu wudu'i da cika alwala وفي هذا تنبيه على أن جميع a الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام wannan shi yake nuna duk wata ibadar da za ka yi da jikinka to tana shiga ƙarƙashin abin da ake kira al-islam shi yasa mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah ya ce fa'iza fa'altu zalika fa'ana muslimun idan na yi haka ni musulmi ne ƙala ya ce na'am kad aslamta ka ka musulunta in kayi haka يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا إذا waɗannan كاو guda biyar to kai تو كاي مسلمين كاي مسلمين أما ba wai lallai sai ka haɗa su ba tunda akwai inda za ka furta kalmar shahada kawai tsara musulman hukuma idan mutum ya furta kalmar shahada misali kafiri zai musulunta idan ya furta kalma ta shahada da ya furta sai a ce musulmi ne amma wani irin musulmi hukuman a hukunce musulmi ne saboda haka idan kafiri ya musulunta ya furta kalmar shahada a hukunce musulmi ne baka da ikon cewa kafiri ne amma a haƙiƙa waye musulmi sai wanda ya sallah saboda haka in aka ce musulmi a haƙiƙa shi ya haɗa waɗancan arkanul hamsi guda biyar ɗin idan ka yi guda biyar ɗin nan sara haƙƙan kana iya rantsewa da Allah wane musulmi ne haƙiƙa haƙiƙa musulmi ne amma a goye fa babu wanda ya sani sai Allah shi ko wanda ya musulunta ya furta kalmar shahada musulmi ne amma hukuman ta sashen hukunci ba haƙiƙa ba ne a hukunce ya zama musulmi yani idan mutum ya yi wani abu na ridda nan take ana cewa ya fita musulunci to haka nan idan mutum ya furta kalmar shahada nan take sai a ce ya shiga musulunci ta hukunci wannan kenan abu na biyu wanda yake da muhimmanci game da ita wannan aya da muka karanta shine ta in ka dubi karshen wannan aya da muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati masu yawan zikirin Allah maza da masu yawan zikirin Allah mata a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima wannan yana nuna ya kamata musulmi ya yawaita zikirin Allah ya kamata musulmi ya yawaita zikirin Allah Allah yana yabon masu yawaita zikiri gare shi kuma ba wannan ayar kaɗai ba akwai ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani da suke tabbatar da wannan kamar misali a suratul juma'a aya ta goma fa'iza ƙudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai Allah ya ce wadhkurullaha kasiran kaga kenan kamar da Allah yake yabo azakiruna Allah kasiran wa zakirati masu yawaita zikirin Allah ashe ba anan kadai bane a suratul juma'a Allah yake cewa idan an gama sallar juma'a ku shiga harkokinku ku tafi 'yan kasuwa su tafi kasuwanci leburori su tafi aikin kodagonsu amma Allah ya ce wadkurullaha kasiran ku yawaita zikirin Allah idan kun yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna akwai tsammanin za ku tsira ashe zikirin Allah yana tare da tsira duk wanda ya rike zikirin Allah babu shakka zai tsira a nan duniya ya tsira a kiyama Allah ka samu iya in ka dawo suratul anfali aya ta 45 a suratul anfali Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan ya ku waɗanda suka yi imani idan kun haɗu da wata jama'an kafirai a yaƙi fasbutu sai ku kafu ku kafu in aka ce ku kafu kar ku gudu da Allah ya ce kar ku gudu sai ce wadkurullaha kasiran la'allakum tuflihuna kaga har yanzu dai la'allakum tuflihuna yanda yazo a suratul jumu'a haka nan ya taho a suratul anfal yaƙi ake Allah ya ce ku yawaita zikirin Allah kaga idan ma akwai ibadar da babu sassauci don kana yaƙi zikirin Allah ne babu shakka sallah an sassauta maka an sassauta akwai sallar da ake sallar yaƙi sallan tsoro tana nan idan ma al'amari ya gagara za a kai ga sallar ba dole sai an bi ta a jam'i ba amma zikirin Allah fa ba a ɗauke ba ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kasiran ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna akwai tsammanin za ku tsira ashe kenan idan mayaka suna zikirin Allah suna iya samun nasara a yakin idan ka dawo suratu shu'ara aya ta 227 ayar ƙarshe inda Allah ke magana game da mawaka yana faɗin cewa makomar mawaka ba ta da kyau sai ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa zakarullaha kasiran sai mawakan da suka yi imani suka yi aikin kwarai suna yawaita zikirin Allah wantasaru min ba'di ma zulimu kuma in ka ga sun yi zambo an cuce su ne suka rama amma ba haka kawai mawaki ya kama zagin wani ba zalunci ba shi da kyau shi yasa Allah ya ce wa sayalamu ladina zalamu nan gaba azzalumai za su sani ayyamun kalabin yankalibun wani makoma ne za su samu kaga ashe hatta mawaka da suke zambo kai ka ɗauka magana ce ta kawai shi kuma Allah yana cewa zalunci ne mawaƙi ya ɓata wani da waƙa babu shakka zalunci ne kuma Allah sai ya yi hisabi a tsakanin mutane wannan shine Allah yake nuna idan ramawa ya yi to wannan babu laifi wan tasaru min ba'di ma zulimu wa zakaru Allah kasiran in ka dawo suratul ahzabi da muka karanta eh, ayat da ta wuce ayat ta 21 cikin ayoyin da muka karanta a baya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah kaseera kyakkyawan abin koyi ya tabbata game da halin manzon Allah ga wanda yake fatar ya dace da rahmar Allah kiyama ga wanda yake tsoron gamuwarsa da Allah a ranar tashin kiyama ga mai yawan tuna Allah mai yawan zikirin Allah sannan kuma ga wannan ayar da muka karanta ah, sannan akwai ayar da take tafi a gaba wannan ayar in ta taho nan ne za mu yi cikakken sharhi game da wannan kalma ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran kasira, yana tafi nan gaba kaɗan kaga kenan a ƙur'ani Allah ya nuna mana a yawaita zikirin Allah ya zo a suratul juma'a ya zo a suratul anfali ya zo a ƙarshen suratul shu'ara ya zo a suratul ahzabi a wurare biyu a wurare guda uku kai mun karanta aya ta 21 ta suratul ahzabi sannan wannan aya ta 36 35 kai sannan akwai aya ta 41 tana tafi nan gaba a suratul ahzabi kawai a wurare uku Allah ya nuna mana yawaita zikirin Allah abu ne mai kyau ba shakka in ka dawo hadisin manzon Allah akwai hadisi guda daya amma hadisin ƙarya ne shine wani hadisin da ake cewa aksiru Allah hatta ya kulu majnun ku yawaita zikirin Allah sai an ce maka ma mahaukaci ne wannan hadisin ba gaskiya bane hadisin yana silsilatu ba'ifa ah, hadisi na 742 hadisin bai inganta ba babu inda annabi ya ce kai ta zikirin Allah sai an dauke ka mahaukaci ba wannan bane ake nufi da yawaita zikirin Allah me ake nufi da yawaita zikirin Allah to wannan sai a ajiye sai mun iso aya ta 41 insha Allah nan za mu sharhi a kai amma anan ibn al-qayyim jawziya akwai littafin sa da ya rubuta na zikiri wanda ake kira al-wabilus sayyib al-wabilus sayyib shi wannan littafin yana da kima yana da muhimmanci yakan yi sharhi game da ayoyi da kuma hadisan manzon Allah a ciki in ka dubi shafin 89 ya yi magana game da muhimmancin yawaita zikirin Allah ya ce ƙayyadar amra bil zikiri bil kasara wa shidda li ti hajatil abdi ilai me yasa ake son ka yawaita zikirin Allah saboda ɗan adam yana buƙatan zikirin Allah ai in ka lura da aya ta suratul juma'a Allah ya ce la'allakum tuflihun haka nan ma aya suratul anfali wadhkurullaha la'allakun la'allakum tuflihun Allah yana hada alfala da zikirullah duk mutumin da yake son ya tsira a duniya da lahira da babu shakka ibadarsa sai ya haɗa ta da zikirin Allah wannan bayanin ibn al-qayyim jawziya dan adam yana da tsananin buƙatar zikirin Allah adamu istighna'ihi anhu tarfata ainin dan adam bayi da lokacin da za a ce ya wadatu baya bukatan zikirin Allah gwargwadon kiftawar ido saboda haka yasa kirin Allah ba sai dai a sa shi yasa ya ce kanat alaihi lalahu wa kana khusranuhu fiha a'azam mimma rabiha fi gaflatihi anillah asarar da mutum yayi ta fi girma akan ribar da mutum ya samu wato ta wajen gafalarsa babban asara ce ga musulmi a samu wani lokaci da bai yi zikirin Allah ba wa qala ba'dul arifina law aqbala abdun ala Allah ta'ala kaza wa kaza sana sai ibnu qayyim jawziya ce. akwai malaman da suke cewa da za ka fuskanci Allah kai ta bauta thumma a'rada anhu lahza da za ka fuskanci Allah misali a ce ka fuskanci Allah ka bauta mar shekara ɗari baka juya ma Allah baya ba to sai ka juya ma Allah baya na sakan ɗaya malamin ya ce to asarar da ka yi a wannan sakan ɗin ya fi ribar da ka samu na wannan shekara ɗari kana bautan Allah saboda ka juya ma Allah baya ba ƙaramin asara ba ne wannan dalilin ya sa Allah ya haɗa ya makala alfalahu da yawaita zikirin Allah in kana son ka tsira to babu shakka dole sai ka hada da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala lakana ma fatahu a'zam mimma hasalahu ya wa qala aidan kuma in ka dubi littafin sa ibn al-qayyim akwai littafin da ya rubuta na salati ga manzon Allah kana babu littafi mai kamar sa a zamanin da shine jala'ul afham a shafi na 339 yace dawamu zikiri ka dawwama kana zikirin Allah lima kana sababan lidawamil mahabba to wannan shi ke zama sababi da yake dawwamar maka da son Allah duk sa'ilin da ka yawaita zikirin Allah to kana samar makanka yawan son Allah kana kasaratu zikirihi min an malil abdi don haka yasa yawan zikirin Allah yana daga fa'idar da bawa ya fi samu ta wajen bautar Allah wa kana aduhu haqqan huwa sadu an zikiri rabbihi wa ubudiyatihi don haka yasa shi shaidan babu abin da yake so a duniya kamar ya raba ka da zikirin Allah domin zikirin Allah shine ibada mafi daraja don haka shaidan ya fi sha'awar ya gabawa ya yi watsi da zikirin Allah wali hada amara subhanahu bi kasarati zikirihi min alquran eh, fil qur'an waja'alahu sababan lil falahi ibn al-qayyim al-jawziya yace saboda haka yasa Allah ya saka a cikin alkur'ani a wurare daban-daban a yawaita zikirinsa kuma ya tabbatar da in kana son ka tsira to dole fa sai ka hada da zikirin Allah Allah ka samu iya dacewa da zikiri akan sunnar manzon Allah sai mu je aya ta gaba wa ma kana wa لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن بايا تبزما هلل مؤمني بايا هلتا غواني مؤمني ولا مؤمنة ko wata mumina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi ya kasance suna da wani zaɓi na lamarin su daban wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda yake saba ma Allah da manzon Allah faqad dalla dalalan mubina hakika wannan ya bata ya bata bata mabayyaniya wannan ayatu tana cikin ayoyi da suke nuna mu yi riko da sunnar annabi muhammad saboda ka duk abin da ya tabbata alkur'ani shine maganan allah aka ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada allahu wa rasuluhu amran idan allah da manzo sun hukunta al'amari idan allah da manzo sun hukunta al'amari to ina ne allah yake hukunta al'amarinsa alkur'ani a ina ne annabi yake hukunta nashi al'amari ta hadisinsa ashe kaga abubuwa guda biyu ne idza qaballahu wa rasuluhu amran idan aka samu hukuncin Allah da na manzo akan wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi idan duk abin da aka ce ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah kai musulmi bai kamata a ce kana da wani zaɓi ba baka da wani ra'ayi face bin Allah da manzon Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu idan ko mutum ya zama saba ma Allah zai yi ya rika saba wa manzon Allah faqad balla balalan mubina wannan ya bata bata mabayyaniya don haka yasa yana da hadari a ce maka ga sunnar annabi kai watsi da ita don watsi da sunnar manzon Allah ai saba wa manzon Allah ne ga suratul hashiri aya ta bakwai wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu abinda manzo ya kawo muku ku karba wa ma hakum anhu fantahu abin da ya hana ku ku bari ƙullaha ku kiyaye Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai bayanin sakon Allah ne don haka akwai alƙur'ani wanda shine sakon na Allah kuma akwai bayanin manzon Allah saboda haka sa Allah ya ce idan annabi ya zo mana da wani abu mu karɓa? in ka dubi suratul nahl aya ta 44 wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar ma da alqur'ani adh-dhikru yana cikin sunayen alqur'ani mun saukar da alqur'ani don me litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani ma nuzila abin abinda aka saukar musu wala allahum yatafakkaruna kuma saboda mutane su yi tunani kaga kenan bayan alqur'ani akwai kuma bayanin manzon Allah bayan alkur'ani akwai bayanin manzon Allah idan ka ce alkur'ani ne kadai babu bayanin manzon Allah to ga abin da Allah ya ce litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim lallai ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar abin da aka saukar kan gashi na mun gani alkur'ani ne ina bayanin alkur'anin da annabi ya yi sai ka dawo ga sunnar manzon Allah a suratul qiyama aya ta goma sha shida zuwa sha tara Allah ke cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu in mun karanta alqur'ani ka bi karatun sai ya ce inna alaina bayanahu kuma bayanin alqur'ani ma aikin mu ne ashe kenan sunnar manzon Allah ita ma daga wajen Allah ne kaga kenan alqur'ani da sunnar manzon Allah kowannensu dole ne musulmi ya gaskanta wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna mana saboda haka imanin mutum ba zai cika ba sai ya yi riko da alƙur'ani ya yi riko da bayanin alƙur'ani wanda ya fito daga bakin manzon Allah wanda ya zo ta suratu nisa'i aya ta 65 fala wa rabbika la yu'minuna Allah ya ce na rantse da mahaliccinka ba za su tabbata masu imani ba hatta yu muka fi ma jarabai nahu. sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru a tsakaninsu dole sai ka mai da manzon Allah shine mai hukunci ثم لا harajan min harajan حرجا wai قضيت ويسلموا taslima ya zamanto a zuciyarka ba a samu ƙunci ba na hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah kuma a samu ka miƙa wuya ga duk abin da annabi muhammad ya zo da shi idan mutum ya yarda da haka to ya tabbata musulmi in ka dubi sharhin wannan aya da ibnu qayyim jawziya yake yi a littafin ilamul muwaqqi'in yana cewa summa aqsama subhanahu subhanahu bi nafsihi Allah ya rantse da kansa ala nafyil imani alal ibadi sai da Allah ya rantse ya ce wallahi bayi ba su da imani hatta yuhaqqimu rasulahu har sai sun mai da manzon Allah shine mai hukunci a tsakaninsu don haka ba za ka tabbata kana da imani ba sai ka kaddara annabi yana hukunta rayuwarka abinda manzon Allah ya faɗa shine wanda za ka ɗauka abinda annabi ya hana za ka bari to kaga kenan Allah ya ce a yi kayi Allah ya ce a bari ka bari to idan ka yi haka to ka tabbata mumini in ka dubi ayan da kyau wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an ya kuna lahumul khiyara min amrihim bai kamata mumini a ce ga aya ga hadisi sai ce kai ni ra'ayina ba nan ba ne bai kamata ba in mutum ya dauki wannan to babu shakka ba musulmi ba ne idan Allah ya hukunci idan annabi ya hukunci wannan hukuncin ya shafi duk wani mai imani kaga anan Allah bai ce musulmi ba ai bai ce wa ma kana li muslimin ba sai ya ce wa ma kana li mu'minin